cikinsa da kuskure ruwan zafi na kanin fari da citta ta jefa wani sweet jinja a bakinta umar yana kallon iya yi a wajenta umar ya riga ikilas kwanciya a bed din ya matsu ta zo su kwanta ko za a samu saukin abin da yake ji yana masa yawo a jiki allah mai girma allah babban sarki umar riga a eh, umar riga ikilas kwanciya a bed din ya matsu ta zo su kwanta ko za a samu sauƙin abin da yake ji yana masa yawa a cikin jikin cikin cikin cikin hannu ya miko daga bed ɗin ya jawo ta ƙarasa hawa bed din ta da kanta yau za a mori sikin ɗin, Umar a ranta sai daɗi take ji za ta kwanta a katifa kafi katifa mahaukacin bugun kofa suka ji kamar za a balle kofan tare da tare suka ƙarasa jikin kofar ikilas na bayansa waye Umar ya furta cike da jin haushi zai muɗe jikin ikilas an zo kawai an cuce su ikilas kuwa ita ta samu kafi katifa an mata bakin cike kowa ya zai ci ubansa ha cewar ikilas a ranta a buɗe sa'ar ce ta yi magana a buɗe kamar mara lafiya wai don a tausaya mata wani wawan tsaki ikilas ta ja kafin umar ya buɗe kofa ikilas ta rungume shi ta baya jikin umar ba riga sai bauzar ikilas daga ita sai fingilar rigarta yar yalolo bude kofar umar ya yi tare da cewa menene zaki dinga buga kofa haka sa juyawa ta na neman sa juwa ne ke neman kwashe ta ganin ikilas manne a jikin umar ta fulfule ce wato ita yake rainawa hankali ko ta baya shiga nan take sa ta fara nutse na ido cike da bala'i kamar za ta tashi ƙarin billahi lazi ba ku isa ba wato ni kare yana min hankali kai kai ga mai sabuwar amarya ko aikin banza aikin wobi ke yar matsiyata dama na ji labarin ke yar tallace wallahi ki shirya karban hukunci mai tsanani a gidan tun da kika yadda kika shigo kwaɗayayyu kawai ta tun zura amma sai ta danne zuciyata ba ta yi magana ba sai mi da ta yi a jikin umar tare da yin hamma please sony mu je bed i'm ko tausaya min ka tausaya min ko tausa ka min juyo da ikilas gabansa umar ya yi kafin mata ta yi motsi nan umar ya fara kisan ɗinta kamar zai cinye mata baki ikilas tana sani ta ƙara ba shi haɗin kai cike da shagwaba ikilas ta ce bebi ka bar ni haka kar ka cinye ni saboda zakuwa ta ma rasa inda kanta yake umar shi ya manta ma da wata wai sara a wajen kawai shagalin su suke yi ikilas kallon sahar ta yi aika mata ta gwalo kanta a kafadar Umar hannu ta daga ta kalon wuyan Umar ta ƙara aikawa da sahar da kowa da hannunta ta mata ambalo ambalo ambalo a a hankali yadda sahar ta za ta ji ta ce da aikin gwamnatinki kika tafi da ya fiye miki a hankali ikilas ta ce dama aikin gwamnatin kika tafi da ya fiye miki domin ba za ki iya ja da yar talla ba tare da sa ƙafa ta har ba ƙafar tana dannake kururuwar kuka sa ta sa ita bakin ciki ba ta ci uwar ikilas ba ta ƙara cusa mata wani takaici miƙewa ta yi ta ɗauki wata zuriyar wayar caja ta gyara ta ta ɓoye ta ta kuma ɗauko almakashi ta ajiye a gefe ta ɗauko wani abun ta ajiye makami fa tamkar wacce za ta yi yaƙi ta ce gobe za ki ci ubanki yarinya wallahi wallahi sai kin gane kuskuren ke wato ma yarinyar nan dan kin samu na barki shine yadda zaki faɗa min magana ko wallahi gobe sai na yayyanke miki gashin kankin da kike gadara da shi har kike yanga da shi sannan na zane ki tas ranki kaɗan zan rage miki shi ma dan kawai dai ina tsoro Allah kai mu ai gobe zai fita Umar ɗin ya bar mu a gidan da ni da ke ko zaki ci malafar ubanki jikinki zai faɗa miki tun da dai ni ne ita sa ta rasa dalili da ta kalli ikilas sai basirar ta ta kwace gaba daya sai ta zo za ta yi mata abu amma daga ta sa yarinya a ido gaba daya sai ta bi ta dugugwice mugun kwarjini take mata matuka sai ta shirya zafafan maganganun da ta ga ikilas sai ta kasa komai sai ta shirya magana ko duka amma da ta ga ikilas sai ta gagara komai to bangaren su kenan Izri bai kullum neman ikilas yake inda zai ganta dole sai ya sace ta in ya ganta haka burin shi idan kuwa hakan bata faru ba to asid kawai zai watsa a fuskanta ko na nakasa ta hanyar cire mata kafa ɗaya uban kowa ma ya huta to fa wannan soyayya ce kuwa to ikilas na rufe kofar su umar ya haukace mata saura kaɗan ta saka kuka ta ga abin nashi da gaske yake ba wasa ba wasa ko maganar wani wuru-wuru marere cewa ta ya umar please ka bari ka bari haka ni fa da wasa nake yi ma dan Allah kai haƙuri ko saurara mata bai yi ba dan bai san me take cewa ba ma sam tunawa ta yi Umar baya son ya ga tana kuka kukan ƙarya ta fara masa <laughs> tana yarfe hannu ganin Umar zai cire mata kayan jikinta ne ta ga alama idan ya cire mata tofa ba lafiya ba cak ya tsaya yana sauraron kukan ƙaryarta da gote tare da jan da kan bit suka zauna da ƙyar ya iya furta menene ni ba na son abun nan da kake min ka fari please bashiri umar ya dawo da hayyacinsa cikin natsuwarsa cikin sigar lallashi ya ce aure fa muka yi ne da ke nufinki in zauna ina kallon ki ne cike da lallashi ikilas ta ce, ba fa haka nake nufi ba ba a i mean kaɗan bar ni na ƙara girma Allah tsoro nake ji an ce da zafi fa if not ma da muna gida zan faɗa ma ni matar ka ce to wannan ne yasa na ki gaya ma da tuni ma sai dai kawai ka kwanta na ce sa i need you ko na kwanta flat na ce mahoni gashi ci ka rufe ga abinka umar bai san san da ya fashe da dariya ba sai da ya gama ya ce to karkada kunnen ki ki ji da kyau ina jinka cewar ikilas <laughs> ka yarinyar nan ta dariya ce ya fara ni da kika ganin nan ba dan cika rufe ba ne kamar wani abinci a kwano dole ki san nayi da ni ki zagi sosai kimin aiki dan inda zaki za ki ji zamzam ni ma haka nake so na ji zamzam to ai na san da haka dan Allah ka bari na ƙara girma ka ji ko kaga dudu fa nawa nake yanzu har yanzu fa ban cika 17 years ba yadda ta marirece maganan ne sai ka sai ka rantse da Allah wani alkawari ne aka ɗauka amma dai duk sanda na ji ba zan iya juriya ba to dole kuma zan zo kanki kin yadda ba wani time da na tsayar don haka anytime ki zauna cikin shiri za ki iya gani na tare da ke kai ya umar kai da kake ustazu amma kake yin haka gaskiya hakan bai dace da kai ba ka ji tausayi na mana ke ce za a ji tausayi ikilas ke kalle ki yadda kike haka menene baki san san labari ba a cikin aure duk wannan zancen da suke ikilas na na jikin Umar a kwance male-male kamar ta samu katifa yana shafa bayanta tare da gashin kanta mai tsantsi da kamshi haka bacci ya kwashe su cikin surutansu domin gaba ɗaya ta mantar da shi ma da surutun sun yi sallar asuba sun koma bacci karfe tara suka ji ana buga kofar su umar zai miƙe bude ya kira cike da dabara ta ce please ka kyale ta mu yi baccin mu ya umar sleep sleep tana ɗan shafa masa somar kirjinsa ikilar sai shugaba take tsulawa Umar bai son takura ta ko ya mata dole shi ya sa da sigar yana lallashin ta yake lagutse mata kirjinta da sauran sassan jikinta kawai shagalin su suke yi su kaɗai munafuka ikilas ta gane shi kawai ya kyale shi kyale shi take yi dama ita ma injin abun yake mata take yi shi sa take ta kus ta bed sai biye mata yake shi kuma saboda shi yake karuwa da wannan shagubar ta ikilas to wannan bangaren kenan tun karfe tara sai sha biyu suka tashi daga aikin wato sunan rarrashi tare kuma da hira amma fa abubuwa suke yi hmm? eh haka dai umar ne ya fara rigima dole sai sun yi wanka tare da ƙyar ta ba shakuri ya kyale ta sai da ta fita daga wanka sannan shi ma ya yi kafin ya fita ikilas har ta shirya cikin wata atamfa super green riga da suke ɗinkin ya mata kyau matuka kwalliya take umar sauri ta bar kulliyar ta shiga tsane masa jiki mai ta fara shafa masa tana kai ɗan ta ga shi yasa kake yadda kake so ko mai ta koma tana mirza masa a bayansa a hankali kamar tana shafa kwai ke kika sani bayan kin sa na zama maraya ba a kula da ni kin hana ni komai murmushi ta yi ka dinga kwantar da hankalinka please kai nawa wani ni taka ce duk sai yadda ka ce alaji ta kashe masa ido ɗaya murmushi ya yi tare da miƙewa tsaye ya yi hogin ɗinta saboda jin daɗin kalamanta ya ƙura mata ido har sai da ta sun koyar da kanta ƙasa dago kan nata yana mata kallon so kunnenta ya kama ya ci za ka ɗan kaɗan so saurin ta tana shigo ba ya umar da zafi fa ai bata ƙarasa ba ya kamo lis ɗinta da nasa ya shiga lashe lashe da tsotse tsotsin baki ya ta rufe ido sai amsar sakonni take ta kowane sassa hura mata kunne a hankali da bakinsa sakin krim ɗin da ke hannunta ta yi tare da shiɗewa ta ja matsawa ya da sauri ya zata ko wani abun ne ya same ta me ya same ki nuna shi ta da yatsa kai ne da na yi me Allah wani daɗi na ji zar ban gane ba abin da kamin a kunne yanzu sai na ji wani lubu na tafi kamar na sun <laughs> ka nan dan ƙarai min in ji murmushi ya sake yaya dan Allah ya ƙara min kamar yadda ta bukata sai da suka shafe wurin 15 minit tana ɗaukan darasi tallafo hit ɗin ta yayi let's go yunwa kike ji na sani shiryawa ya cikin shiga ta alfarma kallon sa ikilas sai ta ce kai kyau sosai tanks ya ce ai ke kin ne kyau kalle kifa kamar balarabiya dama ita ce ai murmushi ikilas sai tana jin daɗi an yabe ta ta ce na gode riƙe hannun ta yi sosai suka fita main falon gidan Abincin suka gani mama ta aiko musu da shi amma an kifar da su a ƙasa da gani take shi aka yi da ƙafa gaba ɗaya faron an lalata shi da abinci har jikin kujera an gama shafe abincin ɗaya daga cikin 'yan aikin gidan ya tambaya ransa a ɓace waye wannan aikin alhaji mama ce ta aiko direba ya kawo wa ikilas sahara ce ta yi hakan kuma ta ce kar mu gyara wajen tana ina sahar ɗin cewar umar tana ɗakinta good to ku tabbatar kun gyara falon nan da sauri suka fara aikin gyarawa Ikilas eh, sai kalla bari na je na miki ta away kar ka damu ya umar sto na akwai komai kicin komai duk komai da akwai da raina da lafiyata ai bai kamata bar miji na je nemo abinci a waje ba mu je kawai kar ma ka damu kanka wata cutar ta zo ta shigar min kai a banza a wofi murmushin jin daɗi umar ya yi tare da rungumo ikilas a jikinsa a hankali ya furta i love you so much my wife tsaye ikilas ta yi sauraro saboda tsabar jin daɗi an ce ana son ta baki ji me na ce ba ni? umar ya tambaya kamar zai cinye ta saboda kallo bakin ikilas ya fa saboda jin daɗi dan ya ƙara faɗa dan ya ƙara faɗa a karo na biyu ta ji ta ce ban ji ba bolum ya ƙara na murya ya ce i do love you i am in love with you i really love you ikilas i wanna be with you forever kunnenta ta kawo daidai kunnen umar ta ce ban ji ba i love you i love you i really love you ban ji ba ta yi cewar ikilas again da karfin gaske ce ikilas i love you juyawa ta yi ta rungume shi kan bakin ta yi kirkwa tatan hannunta ta kama ta dinga yi wa jere-jere kamar tana tsotson wani abu bakinta das das das das haka ta dinga yi wa hannun umar tanks ya umar tanks wanne irin tanks kuma cewar umar jira yake ya ji ikilas ta ce i love you too sai ya ji ta yi wai tanks tanks kyale ta yi sanda ta ji tana son sa ta faɗa sai sanda ta ji tana son sa ta faɗa da kanta ba takura mu je falo na ka zauna na yi abincin kicin ya bita ya zauna ciki sai aikinta take yana binta da kallo ji yake kamar ya haɗe ta saboda so ikilas na aikinta minti kaɗan za ta jiyo ta sakar ma umar murmushi don ta san yana shiga wani hali idan ta yi masa shi shaf shaf ta soya doya da kwai ta yi wamin kazar jiya ta yi strawberry tea ta shirya komai a danin umar ganin ikilas yake ga ta yarinya amma ta fi manya wasu matan hankali tun umar ya ce yana santa ta ƙara jin ƙwarin gwiwar kula da shi kwashe abincin ya yi daga dani ya dawo da shi falo ikilas jikinsa ya jawo ta ya zauna ƙasan santa kafe da ya miƙa kafafuwa tare da wara su ya sa ikilas a tsakanin cinyoyinsa tare da kwantar da bayan takirjinsa abincin ya dinga bata a baki shi ma ya ce. sai yaba daɗin girkin yake yi babu ko kunya suna gama ta fara gyara faɗin umar yana mamakin da jinjina mata har ta gama gyara ko ina na faɗin sai kamshi da ƙyalli ke tashi ga sanyin ac na tashi wanka ta ƙara yi ta canza shiga wata dogon riga mai siririn hannu amma tsayin har ƙasa an mata tsagi biyu a gefe-gefe har iya rabin cinya ko ya ka juya cinyoyin waje masu kyau gashin nan ta ƙara sarcewa ta sake shi ƙamshin ci ya jawo hankalin Umar da ke aiki a laptop yana latsilatsin latsen system. Kallonta yake kamar maye tana ƙarasowa wajensa ya jawo ta a hankali jikinsa. Kin yi kyau wifi. Zama ta yi gyara sosai a cinyarsa suna fesin juna. Cikin salo ya fara kisin ɗinta ba kama hannun yaro. Kila sai jin daɗi take wuyansa take shafawa a hankali cikin salo. Jikin Umar rawa kawai yake tamkar wanda aka sama babu rashin. Murmushi mutsu-mutsu da take yi da mazaunanta kan cinyarsa shi ke sa shi ƙara birgicewa da tunaninsa sahad tana jira umar ya bar gidan ta samu ta casa ikilas iya san ranta amma umar bulun bulun bukwai ya ƙi ma fitowa ko da falo ne ta yi jiran ta yi jiran ta yi jiran har ta gaji kuka ta fara yi saboda ta ce. bayan ta gama kukan nata wayar firin ɗinta ta kira dija ta shaida mata komai shawara dija ta bata na iya shegin su wanda ni ban sani ba tana kashe kashewa ta nufi bangaren ikilas baram ta bugi kofar falon da kafa tare da murda handil ta fada falon ikilas da umar ta hango kan kujera kamar za su cinye junansu ikilas tana saman umar suna lashe-lashen juna tamkar mayu ta gasa har a kansu amma tun da kaya a jikinsu ai ba matsala a shekara ma ana kallon su ai ba damuwa bane ganin sa ya sa ikilas ta ƙara bolon wai kukan daɗi take yi a ladore sai kiran honi honi honi take yi ba adadi shi ko umar ya ga abin da sa ta yi amma abin da ikilas ke masa ya sa ya manta da komai a duniya bai ma san inda kansa yake ba musamman da ya ji ikilas ta ƙara sautin kukan daɗinta sa ta gama fusata hannu ta sa ta mako ikilas kasa ta faɗi tim daga saman umar da ke kwance a tirisita miƙewa umar ya yi da sauri ikilas fashewa da kukan shugaba ta yi tana nuna sa'ar da yatsa kwashe sa'ar ya yi da wani matsayancin marika lafiyayyu guda biyu wayar caja ta kwamfuta sai ya ɗauka ya hau jibgar sa'ar ba ji ba gani ya kulle kofar gam sai da ya farfasa mata jiki tun tana neman agaji da kuka har ta daina ikilas ta tsorata tare da tausayin sa'ar amma sa'ar cewa take shegiya matsiyaciya karuwa in ba karuwa ba wacce amarya ce farkon aure za ta leke wa namiji haka tambadaddiya mai bin maza kwacewar ikilas sai daga hannun umar ka kyale ta haka mana za ka mata illa fa mu je ciki please hankacib ya sa ya goge fuskarsa kansa ne ya sara masa sosai kansa ya fara ciwo data kan sai da sauri tare da nuna sa da yatsa kar ki ga ina shiru ina kyale ki ki ce za ki dinga takurawa rayuwata kin yi kaɗan tausayin ki nake ji a matsayin ki na ya mace that's why in kika yi min abu nake kyale ki duk ranar da kika kuma shiga gonata za ki ga matakin da zan ɗauka a kanki kin ji na faɗa miki ko shiga betrun shiga betrun da sauri yayi wajen sa da ke tsugune ikilas ta ƙarasa durƙusawa ta a gabanta sannu ki hakuri wallahi ban san zai miki haka ba bari na gasa miki jikin sara na ɗagowa ta fallawa ikilas mari tana ɗauke hannu jika ke tas ikilas ta rama ita ma tare da kwashewa da gudu ta faɗa betrun tana haka kawai daga yin sannu nan gaba ko yanzu ko yanka ki za a yi ba zan kula ki ba ba zan yi sa ta tsorata da Umar dama haka yake ba shi da mutunci Allah ya isa ta yi ta miƙe ta bar ɗakin waya ta buga wa ɗaya daga cikin kwaratanta ta ce su haɗu a hotel ya gasa mata jiki sannan ya sanya ta nishaɗi tab kaji fa sa'ar ba za ta shiryu ba mai bi amma fa ba mu sani ba Umar ta gani bisa bed sai murƙususu yake idon sai ya kakkafe sai nishi yake kamar zai mutu kwala ihu ikila sai wayyo Allah za a kashe min mijina sai da ta jawo cuta ta shiga min miji wayyo Allah a gigice ta haura saman gadon tana jijjiga shi sai kuka take kamar ranta zai fice sadiya zaune kan kujera da ke falonta ta yi tagumi sai tunani take yi tare da dana sanin auren alhaji balarabe da ta yi ko menene dalili oho amma duk ta rame ta yi baki kafar nan tata ta ƙara yin siriri mazaunan nan za ta san ƙara cakulewa gaba ɗaya To, kada ku manta fa masu saurare, sunan labarin ma'aikaciyar gwamnati wanda ya samu rubutu daga Asman Babba, ni kuma baka Sadiq namiji wannan ke karanto muku shi. Miƙewa Sadiya ta yi tana tafiya kamar wacce kwai ya fashewa a ciki sakalo sakalo kawai take yi. Sallamar, Alhaji Balarabe ta ji gabanta ne ya faɗi ras, da sauri ta juyo ta ƙaraso wajensa cankwal cankwal. Hannu ta miƙa da niyyar karɓar jakar Alhajin da ƙarfin to ya hankaɗa ta ta gefe sai da ta faɗi. tirgiza tirgiza alhaji ya wuce bitirun da katon cikinsa abincin da ya shigo da shi ya zauna ya cinye abinsa ya yi gyatsa jika ke kwa tare da zarar tsinkin sakace ya fara sakace haƙoransa yana gamawa alwala ya yi tare da sallah fitowa ya yi ya kai kallonsa wurin da sadiya ta zakuɓe tana jiran ko ta kwana wurin ta nufa rumbuɗa ja da baya ta fara kamar ta ga wani kasur tsohon zaki ta muko ta yi da hannu ɗaya ya ɗaga ta kamar kaza ya wuce da ita bed ya maka ta bisa bed ya fara aikin sunnarsa ba ji ba gani sadiya kuka kawai take bakinta ya matse ya matse da hannu ɗaya ya ci gaba da harkokinsa na aure ba wani romansi da love yana dan ubanki wallahi sai kin ɗauki ciki ba zai yiwu a cinye kuɗi a banza ba tun da nake aure aure ban taɓa kashe kuɗi mai yawa haka ba sai a kanki duk saboda neman haihuwa yabo saboda haka wallahi sai kin dauki ciki uban me zan yi da ke dama dan ki haifar min yara na auro ki gashi ko girki baki iya ba kullum rayuwa ta a restaurant duk wani mu'amalar aure baki san komai na aure ba sha sha sha sai aikin gwamnati makaryata banza da a ce kina sani nishadi. ko baki haihu ba za mu zauna lafiya ki samu soyayya ta amma tunda ba ba yar arziki ba ce ke dole sai na more kuɗi na wallahi sha sha sha